وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا sai suka aikata abin da aka umarce su da shi sai Allah ya saka musu barci kuma ya kare su daga abokan gabarsu ya kai mai kallo za ka ga rana idan ta fito daga mahudarta tana karkata daga kogonsu ta ɓangaren daman mai shiga cikinsa kuma idan ta gushe, a yayin faɗuwarta, tana karkata ta ɓangaren hagunsa don haka ba ta samun su saboda haka suna cikin inuwa ne a koyaushe zafin rana baya cutar da su kuma suna cikin yalwa a kogon ta yadda suna samun iskar da suke bukata wannan abin da ya faru da su na kai su su fake a kogo da saka musu barci da karkatar da rana daga inda suke da yalwar wurin zaman su da tseratar da su daga mutanensu duk waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan ban mamaki na aikin Allah masu nuna ikonsa duk wanda Allah ya jatar da shi zuwa tafarkin shirya to shi ne shiryayye na gaske wanda kuma ya batar da shi ya batar da shi to ba za ka taɓa samar masa mataimakin da zai ɗura shi a hanyar shirya ya shiryo ba domin shirya a hannun Allah take ba a hannunsa ba.